muna da cikakken yaƙini jansu ake yi jansu ake yi to me abin ta ya za a ja ni akan abin da ban san inda aka nufa ba lokaci ya yi yanzu an yi walƙiya hantsi ya leƙa gidan kowa kowa ya ga kowa kai da ake janka wallahi ka sani ba cin mutuncin wanda kake ganin shi malamin ka ko mahaifinka muke yi ba abinda muke shine tallata manzan Allah muke dan mun san yafi mu yafi ka ya kuma haifinka bashin da muke bin ka shine ka ji tsoron Allah in ma ka ji malam Musa ko ni na faɗo ta magana da maka zafi ka yi haƙuri mu mutane ne irin ka ka yafe mana amma don girman Allah ka je kai tunani akan wannan abin da ake janka bisa dalilan da malam Musa ya faɗa kuma bisa dalilan da muka ambata ko malam Musa ya ci tallata muku wannan sidin ta farkin magabata bin farkin bin farkin magabata akwai ɗayan sidi din fitintunin da suka faru bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan abubuwan da ke cikin sa sun fi ma wanda malam Musa shi harshen shi furkewa yake ta ambata muku ku je ku duba fatan da muke har kai wanda baka yadda da mu ba don Allah ka siya sidis din nan amma abun da muke ma nasiha ka ji tsoron Allah ka tsarkake zuciyanka mu ma za mu ji tsoron Allah mu tsarkake zuciyanmu za mu roƙi Allah duk wanda yake kan da'awa ta gaskiya duk wanda yake kan da'awa ta gaskiya Allah kai ne mafi sanin mutanen da ke wurin nan kuma kai ne shaida akan dukkan al'amura ya Allah ka taimaki da'awan shi Allah kai albarka a cikin da'awansu duk wanda ke kan ƙarya da ɓanna. kuma yake ganin cewa ba haka ba Allah ka ruguza shi ko mu ko su ba mu ce muke kan ƙarya ba muke ba mu ce muke kan abin nan ba su ma su zo su irin wannan su faɗi irin haka kar su zagi su faɗa a wuraren su wannan shine abin da muke jira da gare su kuma kai da ake janka ake kasuwanci da kai ma baka gane ba wannan abin da malam Musa ya faɗa jana'izan da ake yi wani shahid Abdulrahman kowa suke ce mishi a akai akwati aka buga badujala kuma dama su kun san ba su addini sai da mata yau a shi'a da za a cire mu to a duk gayun nan yan amore ne watsewa za su ba Allah ke gabansu ba yan ai shagali ne yan a ne yan aizina ne yau da za a cire zina addinin shi'a da kun waye gari babu waɗannan waɗanda kuke gani ai ba Allah ya riga ya rusa ta kawai buguzum kake gani ku ci gaba da karatu ka gani don haka nan wani baitul ankabut ne wa inna awhana albuyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun mafi gida ne mafi rauni in kana da cikakken imani da yaƙini wallahi ka san da'awa ce matacciya rusasshiya wanda lokaci take jira ta faɗi Allah ka taimaki sunar annabinka ya jama'a ba zan tsawaita ba abu na ƙarshe abu na ƙarshe da zan ambata shi ne babu abun da ya sa ga waɗannan musifu da fitintunu suka yawaita a cikin suke tara ma wasu mu gajiya face rashin karatu wallahi tallahi rashin karatu ne babu wani mutum da ke da karatu ya tasa ilimi ya bashi muhimmanci a doron ƙasa da za a yaudare shi da irin wannan da'awan ya ɗauka hankalin shi ma ba zai iya bashi goyon bayan ya gamsu da da'awar ba ballantana ilimi kuma ya ishe ku girman ilimi da ya zama wahayin farko suran farko da aka fara saukar manzo Allah ka ce ikra ka yi karatu don in ba karatu sai ka rungumi shirka kana ɗauka tauhidi kake ko ba haka bane don haka nan dole mu tashi mu yi karatu jama'a in ba mu da karatu wallahi wata ran sai an daga takalmi wanda ya fi iya baki ya wanke shi ya ce Allah ne kuma ku yi mai sujada dama akwai da awon komai Allah ai ko ba haka bane wani ya nuna mata kalmin shi ya ce ga Allah wani ya nuna katako ya ce ga Allah wani ya ce komai Allah ta ina komai zai zama Allah Allah ya tsarkaka da kwanta shi da irin waɗannan da haka ne ya jama'a gaskiya mu tashi mu yi karatu babban barazanan da ke fuskantar mu shi da rashin karatu kuma ina muku rantsuwa da Allah duk waɗanda suka tashi suna yin karatu to Allah ya riga ya ɗaga su kuma ko ba jima ko mu daɗe su za su yi nasara a duk abin da za a yi kuma Allah ya ba su darajar da bai ba kowa ba Allah ya ce wallazina utul ilma darajat waɗanda suke da ilimi suke da ɗaukaka dan da ilimi ne ba ƙauye kan fuɗan birni da ilimi ne mataccen gida ke rayuwa da ilimi ne na ƙasa ke komawa sama na sama kuma ya koma ƙasa kuma bayan nan kamar yadda na faɗa bayan ilimin nan aiki da shi kira gare shi haƙuri da duk abin da zai je biyo baya duk abin da zai same ka akan da'awa kira zuwa ga Allah wallahi zaɓi ne ma daga Allah a taɓa ka saboda babu wanda yake zuwa ya tsaya kan gaskiya face ya ji irin abin da annabawa suka ji kuma ta ya za a yi kamar yadda malam ya faɗa yaro ƙarami ya jajirce akan tauhidi akan aƙida a ɗauke shi har a harbe shi a kashe shi ya jinin shi ya tsiyaye saboda da'awan addinin sai ci gaba dan me kai ba za ka yi karatu ba me yasa yaron nan iya kafewa ya tsaya inda ake so ilimi domin ilimi ne nuna mishi girman Allah kuma ilimi ne koyar da shi haƙuri akan tafarkin bin addini don haka nan ya jama'a mu tashi mu ilimi gaskiya idan muka zauna ba ma karatu to gaskiya mun ɗauki makami mun daba ma kanmu gaba ba wata da'awa wanda ake zagin sahabbai bai ba Allah kai shi an karyata bayan da kuka iya ko kai baka ji komai ba ana zaune sai ka ga ɗanka a gidanku ya ɗauka da haka nan ya jama'a mu tashi mu ji tsoron Allah kuma mu doge mu yi karatu ina fatan Allah ta'ala da ni da ku ya ba mu ilimi mai amfani Allah ta'ala ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa muna daga cikin bayinka da za a ba su littafin su da hannun dama Allah ta'ala ka yafe mana kurakuran da muka aikata da wanda za mu yi nan gaba Allah ta'ala ka tashe mu tare da salihan bayinka na kwarai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam umar shehu zare kenan da ya mana ta'aliki abin da malam ya a gurguje Allah ya saka mai da alkhairi a tare da bata lokaci ba za mu karanto tambaya ɗaya rak da aka samu wanda muke fata malam musa zai zo da ya gabatar da karatun zai zo dan an na tambaya tambaya ita ce take cewa assalamu alaikum malam akwai wani malami da yake rantsuwa cewar a duk inda ake maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan a wurin koda kuwa ina ne shin ya gaskiyan wannan da awata shi wannan maganan ta bakin yara kurun kan kusu shine abinda qur'ani ya tabbatar mana da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kuma duk musulman duniya sun yi ijma'i annabi yana da kabari a ina a madina don allah wanda ya mutu ake makabari ko wanda yake da rai wannan fa maganan tana da hatsari mai girman gaskin gaske ba kenan suna tuhuman fa sahabbai annaba da ran shi suka kama shi suka je suka buɗe kabari suka shi suka rufe haka suke tuhuma wanda ya fi kowa tsananin san annabi Muhammadu a duniya mutum na farko shine na abubakar sanda annabi muhammadu ya rasu sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu sirna umar ya zare takobin shi ya ce duk wanda ya ce annabi Muhammadu ya mutu ya ce wallahi sai dai mamashi ta haifi wani manzon Allah bai rasu ba ya je ne munajati da Allah kamar yadda annabi Musa ya tafi na abubakar baya nan yana wajen gari ya dawo ya samu musulmi an yi jigun-jigun an yi tsetse ga umar ya zare takobi tana walƙiya tana shanin jiran kawai yake ka ce annabi ya rasu ka tafi lahira kuma in kai baka san waye umar ba sahabban da suka rayu da shi sun san waye umar mutumin da sanda zai yi hijira ana yin hijira a boye sai da ya zo ka'aba ya sanar ya ce to ni ne umar dan kakabi zan fita wanda yake so matar shi ta zama goruwa 'ya'yan shi zama marayu zan fita wanda isa ya biyo ni mutumin da annabi ya ce shaidan ma da shaidan zai gangaro ta nan yaga umar yana gangarowa ta ganin bilal zai canza layi ne koma can to shi ya zare takobi ya ce wanda ya ce annabi muhammad ya mutu to zai tafi lahira Malami suka ce ana gane zurfin ilimin malami ne idan fitina ta zo baya tashi daga inda yake sai da na abubakar allah ya kara masa yadda ya shigo ya annabi ya rasu kamar yadda abdurrahman kanin na aisha yake ba da labari ko ita take ba da labari ta dakala alai abdurrahman wa ma'ahu siwaqur ratabin yastannu bihi wata rana ya shigo wajena tare da shi akwai aswaki danye yana goge bakin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago kan shi da ya dago kan shi mu'amalar matan da mijin alama ce mai kyau idan annabi ya ishara zuwa ga abu ko bai magana ba sun san abin da yake bukata ta karbo aswakin ta tattauna ta gyaggyara ta kinkinta ta ba manzan Allah ta ce fama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istanna istinanan hasana minhu tun da nake ban taba ganin annabi ya yi asawaki ba wanda ya kyautata asawakin ya kyau irin na ranar manzan Allah yana gama asawakin ya daga irin shi yana cewa ilar rafiqil a'ala ilar rafiqil a'ala matar annabi Muhammadu na na Aisha fa in mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya mutu baina haƙi na ci wa zaƙi na ci tsakanin ƙirjina da kuma cinyoyina a ranar ɗakin kwananta a jikinta sannan kuma aka binne manzan Allah ɗakin na na Aisha kuma ya ce ma baina baiti wa, wa, wa, mimbari raudun da janna tsakanin ɗakina da wannan mimbarin nawa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna bayan annabi ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance sai na Abubakar ya shiga gida ya daga fuskar manzon Allah yana cikin likafani ya kalli manzon Allah yake ce ta hayyan wa yatan ya rasulullah kanshi kake yi kana da rai bayan ka mutu ma kanshi kake ya fito ya hau mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama basmala ya gode ma Allah ya yaba Allah daga cikin maganganun da sayyidina abubakar ya faɗa ya ce ayyuhan nasu man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadimata wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha hayyul la yamutu ya ku jama'a wanda yake bauta ma annabi muhammadu to tabbas ya sani annabi muhammadu ya mutu waye ce annabi muhammad ya mutu sai da na abubakar abu huraira ya faɗa anas bin malik ya faɗa na na aisha ta faɗa hatta na na masu ta tabbatar cewa manzan allah ya mutu to wannan shine cewa ciwar da ba mu yarda da ita ba wani ma in ya zo in ya kalli mutane sai ya datsa gida biyu sai ya ce nan ya gafarta musu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa billahi lazi saboda renin wayo kuma mu qur'ani ce mana wai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba to wani sai zai sai ce to nan wani ya ce Allah ni ma sai tsalle in koma cikin can ba shikenan ba to haka ake to saboda akwai fa da yanzu fa ba saboda renin wayo wani sai ya ce ai dazu dazun nan billahi allazi la ilaha illa huwa da dazu ka zo yanzu manzon Allah ya zo muka gama cin shinkafa da baki sha kwana saboda bala'in renin wayo to irin wannan shine maka ce kar a mai da addini ya zama wasan yara kai wani ce maka a yanzu yanzu nan manzon Allah ya sha kwana dazu dazu sa gama cin shinkafa da waki ya shi za mu da wannan mu ba za mu yi da shi ba shi yasa suke ta rigima wai ba a yadda annabi ya mutu ba da haka wannan maganan ƙarya ne urunguskan kusu ba gaskiya bane Allah madaukakin sarki ya shirya da mu ya ainihin wato tsare mu kuma ya tsare mana imanin ita kenan tambaya ita kenan malam amin malam amin malam Allah ya saka da alkhairi ah, malam Musa da malam Umar Shehu Zaria sun yi nasu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su zakir fa inna dhikra tanfa mu'minin ya rage ga namu ko masu ji in ma dai mu dauka mai aiki ko kuma mu bari su dai sun soke nan da Allah subhanahu wa ta'ala musu sun ji ko sun karanta sun sanar da mu a ƙarshe za mu kira malam Umar dan yaro da garin Danja cikin jihar katsina ta tarayyar najeriya domin wanda shine sakataren kwamitin haɗin gwiwa na ƙananan hukumomi hudun nan da ke waɗansu suke cikin waɗansu jihar kaduna jihar kano da jihar katsina wanda zai zo ya yi mana jawabin bankwana ya kuma rufe wurin da addu'a da fatan malam zai taso don da waɗannan abubuwa ana bismillah sai maganan kaset ɗinnan da aka gama karatu yanzu duk mai bukata zai iya ba Shamsuddin shugaban 'yan agaji sunansa da kuɗi naira ɗari biyu domin a san adadin masu bukatan kasar ɗin insha Allahu rabi za a gurzo a kawo musu idan ma baka ɗari biyu yanzu zuwa gobe da safe ne ka iya yin hakan domin ana so a san adadin wanda suke bukatan kasar ɗin da a gurzo a kawo musu da fatan Allah shi mana muwafaqa Allah bismillah wa'azin mata kuma yana nan gobe karfe 8 da rabi ana bukatan mata su halarci wajen wa'azin saboda a yi akan lokaci a tashi akan lokaci ce wuri masallacin juma'an garin kudan da ke can bakin hanya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba wani dogon jawabi da zan yi malaman nan da suka zo suka karantar da mu Allah ya kara musu albarka Allah kuma ya maida su gidajensu lafiya Allah ya albarkaci zuriyarsu mu da muka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka saurara dogon jawabi yana iya sawa a manta wasu abubuwan da aka ji kuma alal hakika tauhidin nan da suka kira mu akan shi kamar yadda suka faɗa duk manzanni babban aikin da suke ke don haka allah ya cusa mana ya tsarkake mana zukatanmu yadda muka zo wannan guri lafiya allah mai da kowa lafiya waɗanda suka shirya wannan wa'azi su ma allah ya musu zakayya da alkhairi allah ya tara mu a cikin rahamar shi baki ɗaya mu yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya kuma da Allah ya kuma da kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna mi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da kawo wannan rana ta asabar biyu ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina ta 1432 wacce ta yi daidai da 29 ga watan goma hijira ta 2011 miladiya rana da muka haɗu a wannan wuri don tunasar da mu abin da ya shafi addinin namu na musulunci kamar yadda aka alƙawarta tun wancan satin cewa muna sa ran halartowar babban malaminmu shek malam musa yusuf ƙasa da sunna daga garin kaduna Allah shi iko shiga haramun shi ya riga ya iso tun ajiya kuma na tabbatar kun dan ji abubuwan da suka faru daren jiya da kuma a kafin zuwa liman a jiya din a nan masallacin juma'a gashi kuma Allah ya kaddare mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka da fatan za a saurari da kunnen basira duk wanda ya ji wani abu da bai gane ba yana da yancin yi tambaya domin a ba shi amsa bakin gwargwado wannan shine ka'ida na wannan kungiya ta mutu jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna a duk inda ta je tana kira ga duk wanda ya ji an yi kuskure ko an faɗa wanda ya gane ba da ya zo ya tambaya ko kuma ya gyara domin dukkan mu masu neman gyara ne da fata Allah subhanahu wataala ya dace da mu da ladan da alƙawarin zai masu sauraron littafin sa da aka wani bata lokaci zan kira shi malam da ya ci gaba da gabatar da nasihar sa malam bismillah ina da lasifi kallon take ba shi ne wata samu matsala ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى الجزاء yan uwanmu iyaye mata masu albarka na wannan gari muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shiryayyen cikin ku Allah ya ƙara shiryar da su wanda ba shiryayyen cikin ba duk yadda ta kai ta kawo 'yan uwanmu ne musulmi muna fatan Allah ta'ala ya shiryar da su wanda suke neman maza muna roƙon Allah ta'ala ya ba su maza na kirki wanda suke da mazan kuma Allah ya zaunar da su lafiya abinda aka ce za a yi magana a kan shi a wannan haɗuwar tamu da ku shine haƙƙoƙi na ma'aurata wata mata ta rubuta wa wani malami tambaya da faɗakarwa ta ce ya kamata malamai su ji tsoron Allah kullum sukan yi ƙoƙarin tara mata wajen yi musu wa'azi wajen sauki haƙoƙin da ke wuyan matan na su mazan amma bata ji malamai suna yawan wa'azi ba akan haƙoƙin mata akan maza saboda haka ya kamata su yi adalci su ji tsoron Allah in sun faɗi haƙoƙin mata akan maza to su faɗi haƙoƙin maza akan mata sai a ma abin balansi hadisi ya tabbata daga abi Haifa. wahab bin abdullahi Allah ya kara masa yadda yace akan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina sulaiman wa abi darda baina salman wa abu darda annabi ya kulla abokantaka da salman farisi da abu darda'i da je madina shikenan fazara salman sai salman ya ziyarci abu darda radiyallahu anhu aboki ne sai ya tashi ya ya kai ma abokin shi ziyara da ya je fara'a ummu darda sai ya ga ummu darda matan abur darda mutabaddila ya ganta cikin wato ya mutsitsiya ba kwalliya ba ado ba shiga mai kyau ba cikin irin yanayin da ya kamata a ga mace wacce take kula da kanta ba shi yasa muke cewa yana daga cikin abubuwan da zamu magana akan shi mata a birni da kauye su yi ƙoƙari su gyara abin da ya shafi wato zamantakewa tsakaninsu da maza ta bangaren mace ta san ita mace ce kun sa a nan da zaran yarinya ta aure ta haifi ɗa ɗaya biyu uku to fa ko anguwa fa za a ta ba za ta shiga sahun yara ba sai ta shiga sahun iyaye yace yanzu ta tashi daga yarinya ta zama tsohuwa Allah ya kiyaye faƙali sai ya ce ma sha'anuki na ganta haka ne a yamatsi wa me ya faru ne shi kenan sai take cewa kuka abu darda laisa lahu hajja fi duniya dan uwanka abu darda ba shi da bukata a wannan duniyar shi matsayin shi ya kai ma har matar shi bai damu da shi ta ba tunda bai damu da matar ba ita kuma ba ta ma damu da ta gyara jikinta ba saboda mijinta kaja a abu darda abokin yana zaune salmanul farisi sai abu darda ya shigo gida da ya shigo gida fa sana alahu ta'am sai ta ainihin wato dafa abinci bayan ya dafa abinci fa qala lahu sai salmanul farisi ya ce mashi abu darda domin shi mu dawo da mayaki yau yayi ya sha yau yayi gobe ya sha jibi yayi ya sha kuma kullun ga sallah da daddare saboda haka da daddare bai da lokacin matar shi da rana kuma kusan kullun yana azumi shikenan da abokin ya zo ta dafa abinci bayan ta kawo abincin mijin ya shigo abokin yana zaune sai ta ce ma abokin kul sai ya ce ma abokin nashi ci wannan abincin sai abu darda ya ce masa inni sa'imu ni ina azumi gaskiya ba zan ci ba da ya ce mai yana azumi ba zai ci ba qala ya ce ma ana bi afil to ni ma a matsayina na abokinka da na zo gidanka aka yi wannan abinci aka girmama ni saboda kai ni ma ba zan ci wannan abincin ba har sai kai ka ci abincin daga nan fa akala sai ya shi ya karya wannan azumin ya ci bayan ya ci falamma kanan lailu lokacin da dare suka kwanta zahaba abu darda ya sai ya lallaba ya tashi da daddare zai je yi sallah ku kaddara yana kwantawa karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu na sai tashi sai fara sallar dare da ya tashi zai fara sallar dare shikenan faƙala lahu sai salmanu ya ganshi sai ce masa nan kwanta baka isa ba lokacin sallah biyu ba bayan za a yi sallah ba da wannan malamai suke cewa abokantaka tana da tasiri mace da mace idan mace ta kirki ce in kina abokantaka da mutum ne kirki sai ke sanadin gyaruwaki idan mace ta banza ce in kina abokantaka da ita sai ke sanadin ita ce lalacewaki ko ba ku sha gani ba a rayuwa mutumin kirki ya lalace saboda abokantaka da mutumin banza ba ku sha gani ba a rayuwa mutumin banda ya shiri saboda abokantaka dawa da mutanen kirki da ya ce masa ibacci sai ya kwanta sun ba ya ƙun sai da ya bari kaman salman al ya yi bacci sai ya ƙara miƙewa da ya ƙara miƙewa zai yi sallah sai salman al ya ƙara ce masa ka kara kwanta lokacin sallah bai yi ba falamma kana akiru min al-layli lokacin da sulusul akhiri min al-layli yayi dare ya raba uku asuba ta din faro sai ta to yanzu abin za a yi tashi mai sallah lokaci yayi bayan ya tashi sun yi sallah فقال له سلمان سي سلمان الفارسي يتي ما أبو الدرداء إن لربك عليك حقا يتي برم فدا مكا كجي وبنجدن كديا حلتيك ينا دا حقي أكنك sannan wa inna li nafsika alayka haqqan wannan ranka da kake gani tana cikin jikinka ita ma ran tana da haƙƙi a kanka sannan wa li ahlika iyalinka yar wani da kaje ka ɗauko ta ka raba ta da iyayenta ka kawo ta gidanku ita ma wannan tana da haƙƙi a kanka sai ya ce masa fa'a'ati kulladhi haqqin Sau saboda haka fa magana da zan faɗa maka ka yi ƙoƙari duk wanda yake da haƙƙi ka bashi haƙƙin shi ɗanka in yana da haƙƙi a kanka ka bashi haƙƙin shi matarka in tana da haƙƙi a kanta ta ba ka bata haƙƙinta ubangijinka in yana da haƙƙi a kanka ka bashi haƙƙin shi maƙocinka in yana da haƙƙi a kanka ka bashi haƙƙin shi fa a'ati kulladhi haqqin haqqahu duk ma'abucin haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi to daga nan bayan an yi wannan da gari ya waye sai abu darda ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ka haɗa ni abokantaka da shi ga abin da ya faru sai manzon Allah ya ce sadaka salmanu wannan maganin da salmanul farisi ya faɗa ya faɗa maka gaskiya dole ne ka kiyaye haƙƙin iyalanka wannan yana daga cikin wajibobin da ke kan namiji idan ya ainihin wato yi ainihin wato aure da kuma hadisin amru bin al-ahwas mannan Allah sallallahu alaihi wa sallama a hajjatul wada hajjin da yayi na ban kwana da al'ummar musulmi bayan mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode ma Allah ya yaba Allah madaukakin sarki yawa al'umma wa'azi ya tunatar da su sun maƙala sannan sai mandan Allah yake cewa ala ku saurara al'ummar duniya ku ji wastausu bin nisa khaira ina muku wasiya ta alheri akan mata fa inna ma hunna awanun indakum kawai waɗannan matan da kuke gani amana ne a wajen ku laisa tamlikuna min hunna shay'an ghaira zalik in ban da haka ba ku mallaki wani abu a kansu ba a yadda kake mutum haka take mutum amma saboda wata hikima ta Allah ya ɗauko ta ya kawo ta ƙarƙashin ka ya ce ta zauna sai manzon Allah yake cewa illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai idan mace ta zo muku da alfasha mabayyaniya mace ya zamanto ba ta da kamun kai tana neman mata ko za ta iya zagin iyayenka wannan shine illa an yi atina bi fahishatin mubayyana to sai dan Allah ya faɗi matakai guda uku wajen magance matsalar na farko idan mace ce a ai mata wa'azi na biyu bayan wa'azi idan mace yi ba aka bi duk hanyar da za a bi na wa'azi dan a gyara abun ya gyaruwa to sai Allah ya ce wadribuhunna fil madaji a kaurace musu a wajen kwanciya to haka namijin da yake dan tashin hankali ma wani ba wai ɗakin kawai zai yi na kwana ba kamar yanzu an san kina da miji kawai sai a shi ya shimfiɗa katifa a waje ya kwanta aikin san tunan asiri ya ganki kwa wani duk abin da kike mai zai janye ya ce bai su in wanka ne a ga ya dafa kayan shi da kai ya ɗauka ya ji ya kai bayi in abinci ne a ga yana girka kayan shi a cikin gida kuma kina zaune kin ga dole hankalin ke tashi inda kina da mutunci amma wata bata da mutunci za ta ce oho eh kayan shi ni me ya dame ni to daga nan in abu ya ƙi sai Allah ya kawo mataki na uku cewa wadribu hunna a da su wannan wajen dukan ne fa sai a hankali sai an ba a hankali saboda haka akwai ka'ida na dukan annabi ya ce kar a daki mace dukan da zai ta da jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ya zo ya ce ya rasulullahi mata fa suna take hayatin da kace kar a dake su da wannan ayar ta sauka sai annabi ya ba da dama cewa idan mace ta yi abu a dake ta 其节能。 ashe ranar akwai da yawa daga cikin sahabbai suna kula da matansu bilalazi annabi yana cewa dole ta maka abu kaɗan sassa mata kenan ranar bilalazi mata sama da saba'in da yan kai suka zo gidan annabi daga wacce aka yi makulu sai wacce aka yi magwaba sai wacce aka fasa ma baki kowa dama mijinta yana kula da ita manzon Allah ya zo ya kara hawa mun bari. ya ce mata sun cika gidaje na kowa ga irin abin da mijinta ya mata annabi ya nuna wannan ba shi ba ne abin da ya dace saboda haka mafi alheri a ɗauki wani matakin wannan zai fi to daga cikin abin da annabi yake cewa fa in kun fala tabagu alaihin sabila idan matan ku suka muku biyayya kar ku bi hanyar da za ku ci mutuncin su sai yace inna lakum ala nisaikum haqqan ku saurara ku ji a matsayin ku na maza idan kuka auro mata matan suna da haƙƙi a kanku sannan kuma ku matan mazan na da haƙƙi a kanku wannan shine maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani sahabi ya ƙara tambayar annabi ya ce menene haƙƙin ɗayanmu a kan matashi? ɗayanmu wani haƙƙi ne matashi take da shi akan mijinta shin mace na da haƙƙi akan mijinta sai manzon Allah ya ce akwai daga ciki sai manzon Allah ya ce an tutaimaha ta ta'imta idan mutum ya ci abinci ya ciyar da ita wanda ban sani ba akwai mafi yawancin gurare wanda na so a ce wani lokaci irin wannan maza ne suke zaune mai musu kata-kata akwai namijin da za ku ga azzalimi ne da safe idan ya tashi zai tafi wajen mai shayi zai sa a sa mai kwai guda hudu da rabin madara a hada da nama da indomi idan ya tafi wajen aiki watakila abincin da za a kawo nama ya koya idan ya tashi sai ya biya wani wajen gidan cin abinci ya ci idan ya zo gidan da safa in zai fita sai ya basu da koko da dogon faya dumame kenan shi ya shaƙi cikin shi da abinci sai kaga wani ya miƙe ere rediyo yana jin bbc da safe ko da daddare cikin shi ya kwajaja amma matar shi a gida sai ka ci yar akwai manya saboda rama to sai dan Allah ya ce ka ciyar da ita idan ka ci abinci ka fatar da ita idan ka yi idan ka ainihin wato tufatu yana daga cikin kulawar da musulunci ya lura da shi na haƙƙin mata shine kamar yadda za mu yi gana duk inda kuka gama ta ɗayan uku ne in ma dai ko ƴar wani ce ko mahaifiyar wani ce ko matar wani ce a dukkan waɗannan matakan guda uku babu wani mataki da Allah ya ce mace ce makanta wani abu ko yi mata ake idan mace ta taso ya ce ba yi aure ba tana ƙarƙashin mahaifinta ne mahaifinta shine wanda yake mata komai shi zai ɗauki nauyinta wajen sa ta makaranta shi zai ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita randa da wani ya zo ya tsaya ta ya ci mutuncinta wanda zai zo yana bin haƙƙin cin mutuncinta da aka yi babanta ne daga ran da ta yi aure ta tashi daga gurin babanta ta koma wajen mijinta yanzu kulawa da nauyinta yana kan mijinta ne shi yasa kowa islamiyya sai ka an ce ai ba a dukan matan aure saboda darajar da matar aure take da shi idan kuma shekaru suka ja shekaru suka yi yawa a lokacin da watakila ba mu sai kaga ƴaƴanta ne suke dauke da ita shi yasa da zaki rashin sa'a ki je ki dauki wata tsohuwa mai manya manyan ƴaƴa kodagai a layi yana ganin ranar sai da ke gudu ki ga unguwa in suka kama ki sai sun faffasa miki baki to wannan yana daga ainihin wato cikin abinda haƙoƙi yake magana a kan shi magana ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana indahu mazlamatul li akhihi duk wanda yake a wajen shi akwai abin da ya zalunta na dan uwan shi mace ta zalunci miji miji ya zalunci matar shi min irdihi kin ci mutuncin mijinki ko ki ya ci mutuncinki aw min shay'in ko wani abu sai manzon Allah yake cewa to halalahu to ki nemi mijin ya yafe miki ko mijin in ya sani ya nema ki yafe masa saboda me saboda akwai wata rana da za ta zo inji ji manzon Allah wacce wannan ranan ba maganan dinare da dirhami in kana lahu amalin salih uka da minhu bi qadri ainihin wato mazlamatihi gwargwadon yadda kike da aiki mai kyau gwargwadon yadda za a ɗiba a ba mijinki gwargwadon cutar da kike masa idan kuma baki da aiki mai kyau da za a ɗiba a biya mijinki gaban Allah sakamakon zaluncin da kika yi sai a duba sai a gaina da wani aiki mara kyau sai a kamfato sai a ɗiba miki a ɗora miki Allah ya kiyaye wannan sai ya ja miki ya zamanto sababin zuwa wuta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la tu'addunna al huquq ila ahliha yawm al-qiyama na rantse da Allah sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su ranar al-qiyama annabi ya ce hatta akuya mai ƙaho da ce amfani da ƙahonta ta tunkuri mara ƙaho idan an je ranar alkiyama sai an sa ma mai ƙahon mara ƙaho a nan duniya sai an sa mata ƙaho ta rama tunkurinta gaban Allah to ya kuke tunani shin zai yiwu namiji ya zalunci mace mace ta zalunci namiji kuma a je gaban Allah a kyala abin ya tafi haka kawai babu wani mataki da Allah zai ɗauka ba zai taɓa yiwa ba amma shawaran da nake baku mai hankali daga cikin mutanen duniya mace ko namiji shine wanda zai yadda gara a je gaban Allah shi yake bi da aje gaban Allah ana bin shi ya fi maka sauki saboda haka kullum a rayuwa mutum ya amince gara a cutar da shi da shi ya yi da shi ya cutar idan aka je gaban Allah mijinki ya shako ki ya zo gaban Allah yana neman haƙƙin shi ke shiga uku gara a je gaban Allah ke ce kika shaƙe shi kina neman su ya baki haƙƙin ki ya fi miki sauki a gaban Allah madaukakin sarki to wayannan kaɗan daga cikin abin da ya shafi tsokaci akan abin da ya shafi haƙoƙi ɗin kenan abu na farko akan abin da ya shafi haƙoƙi na su ainihin wato ma'aurata ɗin na farko daga ciki malamai suka ce dole ya zamanto a kan miji ya zamantu akwai kyakkyawar mu'ashara mu'amala mai kyau tsakanin shi da matar shi Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa ashiruhunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf na'am fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله يتي وعاشروهن كوي معاشرة دسو بالمعروف da duk hanyar da ya dace ta shari'a ta yadda wato mace ka ɗauke ta a matsayin abokiyar zama ba baiwarka ba ka ɗauke ta a matsayin wato abokiyar abin da za ku taimaki juna da ita ba abokiyar gallazawa ba shine wa ashiru hunna bil wannan ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana irin yadda annabi yake mu'ashara da matan shi ta hanyar wasa da dariya hal al'amari ya kai wani lokaci mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa matar shi ta zo daga nan zuwa nan a ɗan gwada gudu a gawa yafi ke yanda ganki da mijinki kun dan gwada gudu a wani zai ce to da aka yi mijin ya haukace ne wallahi saboda haka ba haka bane akwai mazajen da in za su shigo gida wani tun daga kofar gida ba sallama zai samu wani bokiti ko wata buta ya kwalla da shi in yi kwallo da shi kafin ya shigo to an san gawa nan yana zuwa saboda haka da ya shigo gidan kaman zaki yake babu mu'amala tsakanin shi mai kyau da matan na je shagon aski na ga wani yana aski sai ya ce a aske gemun a gashin baki sai ana gyaggyara bashin makin tun a wajen askin yana zazzara ido wai ka san mata ne dole sai da zazzara ido in ba haka ba sai su lena ka saboda haka a gyara mai gashin bakin da in ya je gida sai zazzara ido wai mata shi zai zazzare ma ido amma abun ban haushi a daidai lokaci ɗaya kuma ba zai hana ba sakin fuskan da ya ki wa matar shi ta gida ya zo kuma yana mota wata matar banda a ina a waje da wannan Allah madaukakin sarki ya hana irin wannan dole ne namiji haƙi na farko da matar shi take da shi a kanta shine a samu kyakkyawan mu'amala kyakkyawan maganganu tsakanin shi da ita kyakkyawan ainihin wato ɗabi'u tsakanin shi da ita mun bincika mun gani mafi yawan mazaje da ake yin faɗa. da su da matan ai zage-zage mafi yawanci mazan ne suke farawa wani idan ya zagi ya zagi ya zagi tun tana shanyewa wata rana in ya yi sai ta ce ba ni ba mataki na biyu wata rana in yi yi za ta ce sai dai kai to mataki na uku wata rana ran da ya kundunduno zagi ya labtawa mamarta da babanta ita ma za ta kundunduno zagi ne ta labtawa mamashi da ba da baban shi daga lokacin da kuma zage-zage ya fara tsakanin ma'aunata na bujibe da mutuncin da baya girmama iyayen yarinya zai iya buɗe baki ya zage su mace za ta iya buɗe baki ta zagi iyayen miji kaga shikenan ana zama ne ba zama na mutunta juna ba to wannan yana daga ainihin wato ciki sannan bayan wannan abu na biyu da malamai suka ce yana daga cikin ainihin wato haƙƙin mace akan ainihin wato mijinta shine yana daga cikin haƙƙin da wato mace take da shi akan mijinta daga ciki dole a samu ainihin wato kyakkyawar ɗabi'a manzon Allah ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanahu khulqan daga cikin masu imani wanda yafi kowa cikar imani shine wanda yafi kowa kyawawan ɗabi'u shi wa khiyarukum sai ce zababbun ku kuma khiyarukum lin nisa'ihim wanda yafi alheri ga mata shi inda ba kowane namiji bane mata shi zata mai shaida mutumin kirki ne duk namijin da mata shi zata masa shaida mutumin kirki ne to wannan mutumin kirkin shi ya kai wa ya kai kirki kuwa na biyu daga cikin ainihin wato haƙƙin da musulunci ya sharrada wanda namiji mace take da shi akan mijinta shine wa min alhaqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yasbira 'ala adaha shine mutum yayi hakuri akan abubuwa marasa daɗi da yake samu akan matar shi ka'idar da muke ba mutane ta zaman rayuwa da zaman aure da zaman tare idan namiji yana zaune tare da mace to ya kalla ya gani idan wannan matar alherin ta kaso bakwai ne ko kaso takwas ne to wannan matar ta cancanci yabo a da ta yi maka aikin alheri ka karɓi alherin ka yi mata godiya sanda ta yi kuskure kan kaso uku ko kaso biyu ka yi haƙuri ka kau da kai wannan a ci haka Allah ya yi ta ba za ta iya canzawa daga haka ba ta rigiman fa shi namijin bai cika ɗari bisa ɗari ba kuma yana so sai mace ta cika nawa ɗari bisa ɗari wannan babu yadda za a zaunawa lafiya dan bahaushe ya ce mutum tare yake bai cika nawa ba bai cika goma ba annabi ya ce la ya faraku mu'minun mu'minatan kada mumini ya kyamaci yar uwar shi mumina in kari amin hakulukan in ya ga wata ɗabi'a wacce bai so daga wajenta bata mai ba to radiya minha akar zai ga wata ɗabi'a kuma daga wajenta wacce take wacce take mai kyau ana ba da labari wani ya ji ya auri wata mata kawai ya ka sassaba ya zo ya sake ta gashi kuma gab da azumi ne billahi la ilaha illa huwa ya zamanto abincin da zai ma yana abincin sahur da yana mai wahala buɗe baki yana wahala ranar nan kawai ganshi kan da kali ya haɗa hannu da kafa yana ta rusa kuka ya tuna matan shi to kar mutum yi haka mandan Allah kuma ya ce istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya ta alheri dangane da mata domin fa hunna khuliqna min dil'i an halicce su daga hakarkarin kashin haƙarƙari ne sai annabi ya ce wa inna a waje min dal'i mafi fi a a'lahu ƙashin da ke sama na awada kuma shine ƙashin da yafi kowane ƙashi karkata fa in zahaba fa in dhahabta tuqimahu tuqimahu idan ka ce sai ka miƙar da wannan ƙashin to zaka karya shi idan ka bashi zai zauna a karkace yadda yake ma'ana abinda annabi yake so ya nuna mana ba a samun dan adam ya cika ɗari bisa ɗari kuma Allah cikin hikimarsa sai ya ba maza kamala ta wani bangaren ya ba mata kamala ta wani bangaren ya ba maza na ƙasa ta wani bangaren ya ba mata na ƙasa ta wani bangaren ya raba aikin akwai abin da mata ne kaɗai suke iya yi maza ba sa iya akwai abin da maza ne kaɗai suke iya yi mata ba su iya yi idan mace ta ɗauki aikin maza ta ɗora ma kanta to daga karshe abin da take zama jemage take zama ita ba mace ba ita ba ba ita ba namiji ba haka za ta koma saboda ta ɗauki aikin da ba nata ba ta ɗora ma kanta sannan wasu sashen daga cikin magabata suke cewa yana daga cikin wato kyawawan ɗabi'u akan namiji ba wai ya kame daga matar shi ba kai ya cutar da ita a'a idan ta yi masa abu mara daɗi ma ya yi hakuri da wannan abun yana kau da kai daga wajen ki wani ya ya auro wata mata da ya auro wata mata wato bata waye ba da wannan matar bata waye ba daga wani gari ya auro ta irin cikin dajin nan ba gari irin wannan ba da ya auro ta bayan an yi sabon auren shikenan ya tafi kasuwa sai ta ga tv da rediyo da bcd sun yi kura sai ta ɗauki omo da sabulu sai ta kai su gindin famfo ta aji bilalazi ta dinga an taya musu ruwa tana wankewa ya dawo daga kasuwa ta ce ai ta yi aiki ya ce wani aiki ta ce ai ta wanke tibin nan da bidiyon nan da CD da rediyo ga sunan tashin ya ya zo ya kalla kawai sai ya girgida kai ya ɗauka ya kai wajen gyara abin da ya gyaru ya gyaru ita tsakaninta da Allah ta yi ne saboda niyyar ta yi mi ta ya gyara amma ba ta sani ba shi yasa yanzu da ya haƙuri ya kau da kai ya san ta yi ne da kyakkyawan manufa yanzu yana so ya tsokane ta sai ya ciro mata labarin wanke tv da rediyo tunda an ba rashin sani ba bayan za a kai tv gindin famfo a dinga an mai ruwa wai za a wanke da rediyo gindin famfo wai a dinga an mai ruwa za a yi mai da a wanke sannan yana daga cikin malamai suka ce haƙƙin mace da ke kan mijinta shine namiji ya kiyaye mutuncin matar shi daga duk abin da zai taba mutuncinta ya wulakanta ainihin wato ya wulakanta ta dole ne namiji ya kiyaye wannan wajen da yake akwai haɗuwar maza da mata kar mutum ya bar matar shi ta je wannan ainihin wato wajen sannan malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya faɗa ne yace ar-rijalu qawwamuna min ar-rijalu qawwamuna na an-nisa'i bima faddala Allah na'am bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima an anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Allah maɗaukakin sarki ya ce mana arrijalu su mazaje su ne ƙawwamuna alal nisa'i su suke ƙawwam akan mata me ma'anan ƙawwam saboda Allah ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita sashi akan sashi saboda abinda mazan suke ɗawainiya in sun auro matan wajen ciyar da su dole ne daga ciki bayan ciyarwa da shayarwa da duk abin da za a ɗauka na ɗawainiyar aure dangane da mace akwai abin da ya shafi kuma kiyaye duk abin da zai taɓa mutuncin matarka in dai kai namiji ne na kirki dan halatta ba za ka taɓa yadda da wannan mai ba wannan ainihin wato abin ba sannan yana daga cikin haƙƙin namiji da matar shi take da shi akan shi shine an yu'allima had haddaruri min umuri ha, duk abin da yake daruri ne na al'amarin addini wanda ba yadda za a yi ka gaban Allah ka kubuta sai da wannan to dole ne ka tsaya sai ka karantar da matarka wannan abu Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa الحجارة نعم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amadu ya ku wanda kuke da imani ku kare kanku daga iyalanku daga wuta babu yadda za a yi ka iya kare kanka daga wuta da kuma iyalanka matarka da 'ya'yanka da suke karkashin ka sai ka karantar da mace addini shi yasa malamai suka ce idan aure zai mutu saboda namiji ya kasa ciyar da mace to idan namiji ya auro mace baya iya karantar da ita to ya ɗauko wani amintacce ya zo yana karantar da ita idan ba zai iya ɗauko wani amintacce ya zo yana karantar da ita ba to ya ba ta dama ta je makaranta amintacciya wadda aka yadda da malaman makarantar amintattu ne ta je ta koyi karatu namijin da ba zai karantar da mace ba ba zai ba ta dama ce karatu ba ba zai kawo wani ya karantar da ita ba malamai suka ce a raba a wurin idan har gangar jiki baya rayuwa sai idan an ci abinci zuciyar dan adam babu yadda za a yi ta rayuwa mai kyau mace ko namiji sai da karatu to da haka suka ce a raba auren kawai da rayuwar jiki da rayuwar zuciya wace rayuwa ce rayuwar gaske ita ce rayuwar zuciya rayuwar zuciya kuma ba ta rayuwa dole sai da ilimi kamar yadda gaggan jiki baya rayuwa dole sai da abinci to wannan yana daga cikin haƙƙin namiji da ke kan mace abu na biyar suka ce yana daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi ya kula ya sa ido ya gani wajen kiyaye sallah a matsayin sallah na ibada manya-manya dole namiji ya sa ido a kanta Allah ya ce wa annabi wa amur ahlaka min wa amur لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نعم والعاقبة للمتقين yace ka umarci iyalinka da su dinga yin sallah kuma su yi hakuri akan sallah haka Allah ya ce wa annabi Isma'il wa zakur fil kitabi Isma'il na'am إنه كان صديقا نبيا نعم إذ قال وكان يأمر كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا النبي إسماعيل يا كسنتي يأمر أهله ينا أمرتن إيال سدسي صلى دزكاة يا كسنتي أودن الله سبحانه وتعالى أبن يرداني أما إذا أنبام الأباري أنت ديوم ماتا وتسيت هذا أزهر da la'asar sai ta ce za ta yi da mangariba in mangariba ba za ta yi ba sai ta bari sai isha iyayi sannan za ta yi sallah wata an ba mu labari akwai daga cikin mata wata in ta zo ta ɗora girki tana cikin girki fa in ta kabbara sallah tana cikin sallah ta ɗora girki sai ta gaba sai ta je ta buɗe tukunyan sai ta ɗanɗana girkin ta ji gishiri ya ji ko ya yawa sannan sai ta ƙara dawowa baya sai ta ta inda take kuma sallah take saboda tsabar wasa da din Allah ta kiyaye rashin kiyaye sallah yakan iya jawo mutum mutuwa ba ainihin wato imani mace ne shi ko ainihin wato namiji saboda haka haƙƙi ne akan namiji dole ya kula da masallar sallar matar shi in lokacin sallah ya sa ta tayi yi sallah sannan ya kula ya gani su daidai take yin sallan ko ba daidai take yin sallar ba wannan yana daga cikin haƙƙi abu na shida yana daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi shine kada ya je yaɗa sirrinta duk abin da yake sirri ne na matar mutum kada mutum ya kuskure ya je ya ainihin wato yaɗa sirrinta mandan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin asma binti yazid take cewa annaha kanat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance a wajen manzon Allah war rijali wan nisaa qu'ud mata da maza suna zaune maza na zaune a gaba mata na zaune a baya fa qala sai manzon Allah yake cewa la Allah rajulun yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi yace watakila ana samu daga cikin ku namiji ya amfani da matar shi ya kwanta da ita gari ya waye ya je yana ba abokan shi labari wala Allah mar'atan watakila ana samu daga cikin mata tukbiru bima fa'alat ma'a zawjiha ita kuma ta je abin da ya faru tsakaninta da mijinta tana ba kawayenta labari da ta faɗa haka shikenan sai wasu mutane suka miƙe da suka miƙe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce fa qultu sai nace ce i eh, wallahi ya rasulullah sai wannan mata tace wallahi da gaske ne ana samu daga cikin mata abin da ya shafi mazajen su su tara kawayensu su ba su labari ana samu daga cikin mazaje abin da ya shafi matan su tara su su ba da labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ta fala tafalu daga yau kada wanda ya kara duk abin da yake ya shafi matarka ne to ka bar shi daga kai sai matarka kada ka kuskura wani ya sani duk abin da ya shafe ki daga ke sai matar sai mijinki kada ki kuskura wani ya sani sai manzon Allah yake ta fa inna ma ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون مثال وند wani sirri daga shi sai matan shi zai zo yana ba da labari annabi ya ce kamar shaidan ne namiji da shaidan wa mace suka haɗu suka yi wani abu kuma suka zo suke ba wa 'yan uwansu labari to yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta duk abin da ya shafi sirrinta ko yaya kuke da mutum kakka je ka ɗauki sirrin matarka ka ainihin wato faɗa mai abu na takwas malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta shine namiji ya dinga neman shawaran matar shi idan zai yi abu kun sa akwai wani mugun hadisi da ake cewa da'atun nisa'i nadamatu wai wa mata biyayya na dama ne to muna tare da mata cewa duk wani mataki da kaga mutum ya kai a duniyan nan ko shi waye sai ya samu gudunmuwar mace in ma mahaifiyar shi ko matar shi ko shi dole ne sai ya samu gudunmuwar ɗaya daga cikin waɗannan annabi Musa ya shiga cikin hali na hatsari mai bala'in wahala wacce ta ba da shawara aka fasa yanka annabi Musa ita ce ainihin wato mace alarama za ka yi tana ayan faltaka da humi فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا labari sanda aka tsinci annabi Musa a kwati bayan an ɗauko shi faltaqatahu ali fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati bayan an kawo fir'auna an kawo annabi Musa gidan fir'auna matar fir'auna ta buɗe baki ta ce ranka ya dade qurratu ainihin li wala farin ciki ya tabbata gare ni gare ka wannan yaron ina ba da shawara kar a kashe shi ina ganin nan gaba zai mana amfani ko mu rike shi a matsayin wa matsayin yaro muna sabobi da yawa sun sha faruwa manzan Allah ya zo ya nemi shawarar matar shi ya da'i sanda ya samu kanshi a cikin kogon hira mala'ika ya zo ya same shi ya ce masa i karatu annabi ya ce ni ba mai karatu bane sai da suka yi haka so uku bayan ya saki annabi faraja abiha rasulullahi ya fu'aduhu manzan Allah ya dawo zuciyar shi na bugawa da ya zo wajen na na khadija fa qala yace zammiluni zammiluni fa zambalu hatta zahab anhu ar-ra'u yace ku lullube ni ku lullube ni bayan sun lullube shi ta tsoro ya tafi daga annabi wa akbara alkabara annabi ya bata labarin abin da ya gani yace mata ina jin tsoro a raina ban san ko mai gani ba nana khadija ta ce kalla Allah ba zai taba wulakanta ka ba wallahi har abada kana sadar da zumunci kana ɗaukar nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyin shi kana taimaka ma gaziyayye kana yin kaza sai ta kawo shawara ta ce ni ina ganin mu tafi wajen warqata bin naufal da ta bada shawara ta ce su tafi manzon Allah bai ce to baki isa ba ke kina mace ki bada shawara ki ce a tafi wajen wani ta ɗauke shi suka tafi wajen warqata bin naufal saboda haka kar mutum ya zama dan karma kama kariya dole mutum ya dinga neman shawaran matashi shi abinda ta kawo in ba daidai bane shikenan sai a aji amma akwai mazajen da suka yanke kwata-kwata duk abin da za su yi a gidajen su yadda kuka san sojoji haka suke doka kawai suke bayarwa suna ganin mace bata kai matakin da wai za a nemi shawarar ta ba da a abun wanda wannan kuskure ne sannan abu na tara malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta shine namiji kar ya zamanto yana firar dare ya dinga dawowa bayan isha sai da wani al'amari mai muhimmanci kamar a ce namiji yana zuwa makaranta bayan isha'i ko yana zuwa wajen wani wa'azi kamar irin karatun da muka yi na darajiyar namiji ya ne amma haka kawai namiji ya je samu tukuban mai shayi gindin teburin mai shayi da cikuban mai tsire a kafa fira ba zai dawo ba sai karfe goma sha ɗaya da rabi kuma asuba na yi in yi falmu gira ta su ba ya sa kai ba za ki ƙara ganin shi ba sai wata karfe goma sha ɗaya na dare to wannan abin gaskiya haramun ne ya saba ya saba wa musulunci wanda da yawan kuma mazaje suna yin irin wannan kaga mutum ya je ya kafa fira ta ba gaira ba dalili wani kuma in yi magana sai ce ai matar ce fitinan ya ce wallahi shi kan shi tsoro yake di saboda haka sai bari sai ya lallaba sai ta yi bacci sannan ya ji saboda haka da asuba falmi gida ta subaha da ya ji an yi kira sallan farko kafin ta tashi ya sa kai yayi gaba to Allah ya kiyaye mu da irin waɗannan ainihin wato matan wannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan namijinta sannan sai na goma idan mutum yana da abin da ya shafi wato mata sama da guda biyu ko biyu to dole ya adalci tsakaninsu abin da ya ma wannan ya ma wannan Allah ya san dan adam idan yana da mata guda biyu babu yadda za a ce yadda yake son wannan haka yake son wannan domin ko yaya kake da shi dole sai ɗaya ya fi shakuwa da kai daga cikin su ko biyu ba kamar sauran ba kuma gwargwadon yadda mace take kyautata maka gwargwadon yadda soyayyan zai dawwama tsakanin kai da ita Allah ya san adalci na soyayya ba za ku iya barin ya ce walan tastati wa an tadiru an ta'dilu bainan nisa'i harastum na'am فلا تميلوا كل فتذروها كالمعلقة وإن تصلموا وتتقوا فإن الله كان Allah ya ce walan ta'adilu har abada ba za ku yi adalci na soyayya ba walan tastadiu an ta'adilu har abada ba za ku iya ba ku adalci wajen yadda kake son wacce haka kake son wacce ba za ku yi wannan ba amma ɗaya da ka fi so akan ɗayan sai Allah ya ce fala ta kada ka karkata a fili kowa ya gane ka fi son wacce akan wacce shi yasa za ka iya danna haƙƙin wacce saboda wance kada mutum yi haka manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce man kana lahu mar'atani duk wanda ya kasance yana da mataye guda biyu famala ila ihdahuma sai karkata zuwa ga daya sai ya kyala daya sai manzon Allah yake cewa ja a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun zai zo ranar alkiyama da ciwon paralysis rabin jikin shi yana jarrabi da ka gan shi ka san wannan ya yi zalunci a duniya ya tara mata guda biyu ya ba ɗaya haƙƙinta ya hana ɗaya ya ɗaya hana ɗaya haƙƙinta to wannan yana daga cikin matsalolin da wasu za su fuskanta gaban Allah abu na fi girma da ya fi kowane abu daga ciki shine akwai abin da ya shafi ciyarwa kuma ciyar wannan kamar yadda malamai suka ce kowane mutum zai gwargwadon ƙarfin shi ne haka zai yi sannan ƙarƙashin ciyar wannan ya shafi abinci sau uku a dare da safe da rana sannan ya kunshi kayan da mace aka sa kayan nan kuma ya zamanto a lura akwai na lokacin sanyi akwai na lokacin wa na lokacin zafi sannan kuma karkashin kayan nan akwai kayan kwalliya su sabulu masu kyau na wanka su man shafawa su jambaki da jangira da jambala'i da jantashin hankali duk yana kan namiji dole ne shi ya kamata ya siyo yan kayan nan da ake siyarwa yan kayan nan da ake siyarwa na ya juju wa nan ya kamata ko mazajen ku ba su siyo muku ba ku da kanku ku je kasuwa ku siyo da yawa an kaba wasu matan kace su yi sai ce wa malam yaushe ni zan iya ni ba iska ba ce wallahi to shikenan sai ya iska sai ta sai ta kwata mijin inda yana dawowa gida karfe 8 sai sai daina dawowa sai karfe 11 zai dawo kuma in kike magana ya faffasa miki baki shikenan to da haka dole mata ku duk tsoron Allah wannan zamanin ya riga ya ainihin wato wuce mace yarinya kiri-kiri ta mai da kanta tsohuwa wannan ba daidai bane su wannan kayan shafe-shafen wannan kayan matsatsin kaya da ake cewa duk mata su siyo su dinga sawa saboda saboda su kare mazajen su daga matan wasu aina a waje amma in kika ki suka ce ke ba za ki ba to shikenan matar da bata kai ki komai ma sai ta yi sai ta kwace miki miji sai ki ta rigiman da bata da bata da dalili to wannan duk yana kan ainihin wato su mazan sanan idan mace bata da lafiya dole mutum ya dauki ta wajen kai ta asibiti akwai wata muguwar fatawa da ake bayarwa a nan kasar a ce wai idan mace ba ta da lafiya wai bai daga cikin haƙƙin miji ya nema mata magani wai sai dai ya ɗauki yarinya ya mai da ita wa wajen iyayenta wa in ta warki sannan ya ƙara dawa ɗauka a yanzu mutumin da yake da mutunci wannan rediyon ya zo in bashi ya je amfani da ita ya ta lalace ya dawo mun da ita in gyara ai in yana da mutunci zai ji kunyar dawowa ya ce to ya zo zai ƙara ɗaukarwa rediyon alal aƙalli tunda ya je ya lalata ya kamata ya kokari ya yi ya gyara da kanshi to sai rediyon ta lalace sai ya dawo mun ya ce to ga rediyon ka ta lalace sai ya ce to shikenan sai in ɗauka sai in kai gyara yana jin na gyara gobe kuma sai ya dawo sai ya zo zai karɓi rediyon shi wannan daga ji kun san ba mutum bane wanda yake da wanda wanda yake da mutunci Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu sannan abu na gaba sai abin da ya shafi haƙoƙin su mazan akan matan malamai suka ce inna haqqar rajul alal mar'ati azimun lalle haƙƙin mace haƙƙin namiji da ke kan matar shi yana da girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisin da Imam Hakim ya ruwaito da wani shi annabi yake cewa haƙƙun zawji ala zawjatihi haƙƙin mace akan mijinta haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi haƙƙi ne wanda yake da ainihin wato girman gasken gaske shi yasa saboda girman wannan haƙƙin annabi yake cewa idan sallatil mar'atu kamsaha in mace ta yi sallah biyar a dare da wuni wa samar shaharan ta azumin watan ramadana wa hafizat farjaha ta kare kanta ita ba ta yin zina wa ataha zawjaha wa atat zawjaha kuma ta mijinta biyayya qila laha za a ce mu wannan matar ranar alkiyama udkhilil jannati min ayyi abwabi hashi zo ki shiga aljanna ta kofar da duk kika ga dama idan kika ki ainihin wato biyayya to yana daga cikin ainihin wato abin da ya kamata a lura da shi wajibi ne mace ta mijinta biyayya amma banda abin da yake saban Allah ne namiji ya ce ki shirya za mu je zan kai ki gurin da ake kona gashi ya kona gashi nake so ki haramun ne wannan kakki masa biyayya la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil min khaliq zan aure ki ko bayan ya aure ki yace ni abin da ban so ni ban so in ganki kina sa hijabi saboda haka in zaki fita haka nake so ki dinga fita gurin ki wannan ma abin saban Allah ne kada mace ta wa mijinta ainihin wato biyayya sannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi shine da yawa abin da ya shafi haƙƙin Allah namiji zai tirsasa mace ce sai ta yi idan an je gida wajen iyaye za su yi sulu sai sai to ya hakuri da ya ce sai kin yara ki wai saban Allah ne wai su kuma suna cewa wai ta hakura ta yi mi ta yi to ki bari in an je gaban Allah su da suka saki suka ce ki na rantse da Allah babu wanda ya sai kwace ki gaban Allah to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi malamai suka ce yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi akan mijinta daga ciki abu na ainihin wato farko shine abin da ya shafi wato shine wannan wanda muka magana shine dole ne ya zamanto mace ce mijinta biyayya wajibi ne akan mace hadisin da muka karanta jiya a wajen wa'azi wanda wannan balaraban ƙauyen ya zo bayan ya ce ma annabi wannan yadda suke da shi daga baya har manzon Allah yake cewa da zan umarci wani mutum a duniya ya dinga ma wani sujjada da mace zan ce ta dinga wa mijinta mijinta sujjada saboda girman haƙƙin mace da ke kan mijinta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana abu na biyu yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matar shi shine mace ta kiyaye mutuncin mijinta da duk abin da ya shafe shi ya shafi ƴaƴan shi da kuma dukiyar shi Allah madaukakin sarki ya ce fasalihatu qanitatun salihatu qanitatun hafizatun lil bima hafiza na'am wallati تخافون نشوزهن فعزوهن واهجرون في المضاجع نعم واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله madaukakin sarki ya ce fassalihat mata na kirki qanitatun suna jin tsoron Allah bayan jin tsoron Allah hafizatul lil ghaibi bima hafizallah suna kiyaye duk abin da Allah ya sa su kiyaye abin da yake da alaka da haƙƙin Allah ko haƙƙin mazajen su matan da suke da tsoron Allah suna kokarin kiyaye mai kiyaye wannan saboda haka sai ki duba ki gani kina kiyaye haƙƙin Allah da haƙƙin mijinki idan kina daga ciki kina daga cikin masu jin tsoron Allah idan ko ba kya daga ciki to yar uwa ki kokari ta hau mataki na masu jin tsoron Allah abu na uku yana daga ciki shine mace ya zamanto an ta tazayyana lahu ta yi kwalliya ta yi kawa ta ci ado ga mijinta kuma ta zamanto mai murmushi mai sakin fuska kar ta zamanto ko da yaushe a busan kam ɗarira ta ba ta fuska ta mutike a basa wata walla eh Ka gama ta tayi shiru ba ta magana sai ka dauka tana tunanin lahira ne nan ko billahi da tsabar daurewa ne da dakewa kawai to duk ko matar da ta dauki irin wannan ba za ta ci ainihin wato ainihin wato riba ba sannan ka ta bayyana wa da mijinta duk wani abu wanda baya so wannan kwalliyar da kawar ya shafi tun daga kayan da mace za ta sa wannan ya shafi tun daga ainihin wato man da mace za ta sa ya shafi yadda mace za ta gyara ɗaki da gyara gida amma wata Allah ya kiyaye in kaga ta yi wanka ta ci kwalliya to daga biki sai suna shi yasa in tana dan karamin yaro da ta dauko dutsen goge kafa tana goge kafa da ka ga ya fara rigima ya ce wallahi shi ma sai ya ji ko bai san inda za a je ba to ya ga ana goge kafa ranan ya san akwai inda za a ji to kaga mace ta bar wani irin kaftataccen faso a wata watakila ma fasan zai iya ga mayafin mijin wajen kwanciya kaga akwai rigima gaskiya akwai matsala saboda haka dole mata su ji tsoron Allah su gyara irin waɗannan abubuwan mace ya zamanto tana da kwalliya tana da tsafta tana da kiyaye abubuwan da ya kamata a kiyaye kwanakan cin abinci da sauran abubuwa lokacin da duk bai kamata a gansu ba kar a gansu amma wata sai ta bar kwanakan an cin abinci bayan an gama abinci an ci tun safe har azhar suna wajen wankiya sai ka zo ka ga kudaje sun fi dubu ɗari a wajen suna ta farihi kaga wannan akwai ainihin wato matsala annabi ya ce jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne sai ya ce mafi alherin jin daɗin duniya shine almar'atu salihah mace ta kirki wacce ce mar'atu salihah ita ce wacce man idza nazarta ilaiha sarrata matar da in ka kalle ta za ta faranta maka riyo in ka kalle ka yanzu kuka yi fira kuka yi fira in ka je ka dawo ka ƙara kallon ta za ka ƙara fira ta hehe ka ɗauko ma wata kila naira ɗari naira dubu ka ce gashi kayan ka bata kyauta amma akasin shine matar da yake man idza nazarta ilaiha in ka kalle ta za ka yi bakin ciki to wannan mata Allah madaukakin sarki ya kiyaye kun sa akwai wata muni biyu za ta haɗa ga munin ciki ga munin waje idan ka kalle ta ta maka abu sai kaga munin ya karu saboda munin ciki da waje ne Allah ya kiyaye to yana daga cikin sannan na hudu yana daga cikin haƙƙi da mace take da shi namiji yake da shi akan mata shi shine ya zamanto mace ta lizamci gidan mijinta kada ta fita sai da buƙatar da ta tilasta wa mace sai ta yi sai ta fita Allah madaukakin sarki ya ce wa matan manzon Allah wa qarna fi biyutukunna في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت Allah ya ce wa matan annabi ku tabbata a cikin gidajen ku na aure kada ku fita idan lalura ta fita ta kama za a fita Allah ya ce musu kada su fita irin fita ta jahilan farko Wacce fita ce fita irin ta jahilan farko yanda akwai matan da idan suka yi fita kamar yadda bayani zai zo nan gaba wata wallahi saboda fitsara da rashin mutunci da lalacewa hatta wandan da ta sa ana ganin irin jiki shi saboda lalacewa to wannan irin ita ce fita irin ta jahilan fa'ilan farko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dama akwai simfani min ahalin nari akwai nau'i guda biyu daga cikin yan wuta ban gansu ba kada kala Allah ya sa in gansu daga ciki yayi magana ya ce akwai zaka ga wasu mata kasiyatu ariyatu ga su sanye da kaya amma tsirara suke tafiya su sun karkace kuma suna karkatar da wasu irin waɗannan masu wannan shigar annabi yake ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su ji kanshin ta ba daga inda ake jiwo kancin aljanna tafiya shekara 500 amma an ce ba za ki shiga ba kuma ba za ki ji kanshin aljanna ba Allah ya kiyaye yana daga cikin haƙƙin da mace mijinta yake da shi a kanta shine ya kasance wato mace ya kasance kada ta yi izini ga wani ya shigo gidan sai da izinin wa sai da izinin mijinta wanda yana da kyau maza ke mata su kiyaye su kiyaye wannan sannan abu na shida yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shine ta kiyaye dukiyar shi kada ta kuskura ta ɗauki wani abu ta bayar na dukiyar shi za ta yi kyauta sai da sai da izinin shi idan aiki ne na lada za ki idan a samu ladan ba laifi bane mace ta shawarci mijinta ta ga wata ƙawarta ko dan uwanta yana cikin matsala yana bukatan taimako in dai ba nata bane namijin ne to ta shawarke ci ya kamata a taimaka mu wani da kaza in ya yadda aka bayar ke kina da ladan bayarwa da kuma ba da shawara shi kuma a matsayin shi na mewa mai dukiyar yana da lada amma mace ce dan hali ta sata to Allah ya kiyaye kun san akwai wasu da suke zuwa su ce su tsofaffi ne bayan an yi aure wai su sun gajiya sun ga yau sun ga shekaran jiya abin da za a yi idan ya race riga shi ki dan dinga lalabewa dan canjin nan wancan ma haka ta yi ta shiga a dashi hannu hudu ta zuba yanzu ɗakin ta babu masaka ɗinke wallahi muna baki shawara ne mun ga jiya mun ga yau mun ga gobe saura jihar jahannama ya rage a gani Allah ya kiyaye sannan yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta ta kiyaye haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi shine ko da azumin nafila za ta yi kada mace ta yi azumin nafila sai da izinin wa sai da izinin mijinta sai da idan baya garin sannan yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi shine kada mace dan ta taimaka wa mijinta da dukiya ta masa wani abu ta masa mi ta masa gori kun san gori yana bata aiki Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu ya قلبا shan يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Allah madaukakin sarki ya ce kada ku bata aikin da kuka yi na sadaka ta hanyar mannu yiwa wa mutum gori da kuma cutar da shi bayan kayi masa in za ki wa mijinki abu ki kokari ki masa dan Allah ko me ya biyo baya ki dauka nana Khadija ta taimaki annabi da dukiyarta shi yasa a shekarar da ta mutu ake kiran shekaran amul huzun shekarar bakin ciki saboda ta yi mu manzan Allah dan Allah ne kuma har ta koma zuwa ga Allah ba ta taba wa annabi gori ba kan abin da ta yi masa shi yasa bayan ba ta da rai ba ma ita ba kawayen na na Khadija sai annabi yanka rago sai ya ce a kai ma wance da wance da wance da wance idan an yi magana sai ce wallahi ba za mu manta da na kadida ba ha kanat wa kanat wa kanat idan ke kawar Hadija ce kika zo gidan annabi irin girmama wadda zai miki da karba da mutuntawa ta daban ki saboda kawai ya san ki ke kawar Khadija ce ke abokiyarta ce zai mutunta ki ya karrama ki ya girmama ki amma wata wala in ce maka abu to ka shiga uku kuwa musamman ma ka ce zaka kara aure wataƙila in baka yi wasa ba wani zungure da liz za ta fito da shi sai ka ce mala'ikiya sai maka lissafi ta ce bilalazi ta yadda zaka kara aure amma sai ka biya ta duk abin da ta yi duk abin da ta kashe idan ku ba haka ba akwai rikici sannan abu na goma da ke haƙƙin namiji akan shi shine ya kasance mace tana wadatuwa da abin da Allah ya hore ma namiji kun san idan kuka kalla Hata yatsun hannun nan za ga da wannan na dama da na hagu zanen ba iri ɗaya bane to Allah babu yadda za a yi ya ajiye mutane mataki ɗaya na rayuwa inda kuke fadawa rigima da matsala bahaushe ya ce duk wanda ya hau mota kwaɗayi ba inda za ta tsaya da shi sai tashin wulaƙanci. Allah da wacce da wacce bai yi su ɗaya ba to babu yadda za a yi kuma mazajen su ya zamantowa ɗaya gwargwadon abin da Allah ya hore ma mijinki ki yadda za ki rayu gwargwadon abin da yake zuwa masa dama sai ki ga wata mijinta yayi kaza yayi kaza Ya yi kaza sai ki doki kallafa ma madaki kice shi ma sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza in an yi magana sai a ce to shi wannan da ya kaza ya fi ka ne saboda daga nan wasu mazane suke shiga rigima da hatsarurruka saboda wasu na jin tsoron matan su ko suna san su suna jin tsoron fa in suka zo da bukata ba su yi musu ba akwai rigima da tashin hankali shi kuma ko ba shi zai ci ko me zai ci wallahi sai ya kallafa ma kanshi yayi wajen ciyarwa Allah ya ce li fi qudusatin min سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله نعم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره ce li yin zu satin min sati mai kuɗi ya siyar daidai kuɗin shi wanda yake da hali yana da kuɗi kullum da safe a ci kwai da kaji da dankalin turawa da rana a ci shinkafa da kaji da dare a ci menene menene li fi zu sa'atin min sa'ati amma wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kukunta arzikin shi talaka ne da kyar yake samuwa to sai Allah ya ce falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi Allah ma da ya halitta bai kallafa maka ya ce kai abin da ba za ka iya ba sai abin da ya baka Allah ya sani ba dubu goma ba ta shigo maka a wata a ce sai ka ciyar da matar ka kwai da kaji da safa da rana da daddare wannan an dora maka abin da ba za ka iya ba kuma Allah adalcin shi ya fi karfin ya haka saboda ka tun farko in zaki aura ki san wa kika aura duk yadda rayuwa ta juya ta sai ki hakuri da ita gwargwadon abinda Allah ya bashi gwargwadon yadda zai ciyar da ki kar ki dinga kallon wata kuma annabi ya kawo wata ka'ida mai muhimmanci yace a babun ni'imar duniya ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku duk radda kike kallon na sama da ke to ba radda zaki gode ma Allah kullun ganin kike Allah ya wulakanta ki amma idan kina kallon na ƙasa da ke duk yadda kike a rayuwa an kika kalli wata wallahi zai kinga ki cikin fita sai ki gode ma Allah a babun ibada ne ake so ki dinga kallon waye kuki wata ta haddace Qur'ani baki haddace ba sai ki ga ai tafi ki sai ki koyi da ita wata tana zuwa makaranta ke ba kya zuwa tafi ki sai ki koyi da ita wata ta yi karatu ke baki ba sai ki koyi da ita amma a babi na ni'imar duniya to ki dinga kallon na ƙasa da ke ni yanzu idan kina lafiya lau baki da ko sisi wallahi kina zuwa asibiti sai ki ga wani bi ya hada gashi yana kwanta asibiti bai da lafiya kuma bai da ko sisi dan Allah da ke da kike lafiya lau baki da ko sisi da wanda yake kwanta asibiti bai da lafiya lafiya bai da ko su shi ya fi wani idan kike kalla haka sai ki gode ma Allah subhanahu wata'ala amma in kina kallon na sama wancan ma tare maka taso ai kawata ce amma da ta tashi za ta yi aure shahararren mai kuɗi ta aura yanzu zama motocin mijinta guda goma sha takwas ne sai kuma mijinki gashi ko keke bai da shi shikenan kin shiga matsala kin shiga wahala Allah ya kiyaye sannan abu na goma sha ɗaya shine mace ta tsaya da tarbiyyan 'ya'yan mijinta kuma ta yi haƙuri wajen yi musu tarbiyya kada ya zamanto tana da yawan fushi ko yawan zage-zage da yawa yara da suke lalacewa tun daga bakin da iyayensu suke musu ne suke kanana suke lalacewa shi yasa idan yaro mama shi na masa mugun baki sai kin yi a hankali wallahi wata rana wani zai iya shigowa cikin daki ya jona hita sai ta yi zafi kina bacci ya na miki a saboda mama shi ta tsine mai saboda haka annabi ya hana wannan zage-zagen da wannan tsine-tsinen to wata za ka ɗauko sunan babanka ka sama yaro dan ta cima mutunci ta wulakanta in ta tashi yaron in yi mata abu sai ta kira sunan yaron ta zaga ba yaron take nufi ba take nufi babanka shi take nufi wala ba yaron ba ta akwai matan da suke yin irin wa'annan saboda haka ya kamata su ji tsoron Allah su tuba daga irin ainihin wato wannan annabi ya ce la tu'dil mar'atu zawjaha kada mace ta cutar da mijinta fi duniya a cikin wannan duniyan illa qala zawdatuhu min huril in idan mace tana da miji ta cutar da shi a duniya to matan da Allah ya kaddara zai samu a can aljanna matan hurul aini sai ta ce la tu'dhihi kada ki cutar da shi qatalakillahu Allah ya tsine miki albarka fa inna ma huwa dakhilun indaki yushiku an yufaridaki ilaina ai yana shiga wajen ke kina bata mai ne to in Allah ya yarda yayi kusa ya rabu da ke ya dawo ya dawo wajen mu saboda haka ba daidai bane yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta shine kyakkyauke ta mu'amala da iyayen shi da kuma yan uwan shi gwargwadon ainihin wato ikon ta zaman mai sabawa da su dan akwai matar da za ta ce ita fa ba wanda ya isa maman shi ta sa ai abu ta ce bata isa ba baban shi ya sa ai abu ta ce baban ma bai isa ba kuma baban ba tare da yayi mata wani laifi ba ko maman ba tare da ta yi mata wani mai ba wani laifi ba dan uwan shi ta ce wallahi ba wanda ya isa to mace ta kirki yana da kyau yana daga cikin haƙƙin da mijinta yake da shi shine ta kiyaye waɗannan kyautata alaka da mijin da kuma 'yan uwan mijin tun daga iyayen shi da makamantansu wannan yana daga ciki idan ma san samu ne daga ɓangaren mijin ya zamanto duk bayan wata ɗaya ko sati biyu ya ɗauke ta ya kai ta wajen iyayen shi su gaisa ya kai ta wajen ainihin wato iyayenta a ainihin wato gaggaisa wannan yana daga ainihin wato cikin sannan abu na goma sha uku wanda yake daga cikin shine ya kasance a ko yaushe namiji yace yana da buƙatar matar shi ta ɓangaren kwanciya kar ta ce sosai ta ki sai ta ga dama dan akwai matan da suke tada fitina wai akwai wani zani da ake na tashin asuba akwai wani wata sai ta ce sai an siya mata kaza sai an yi mata kaza sai an mata kaza shine sharadin namiji ya dinga kwanciya da ita wannan kuma haramun ne sannan yana daga ciki na goma sha hudu haƙƙin da mace namiji yake da shi a kanta shine ita ma mace kar ta zamanto tana yaɗawa tana yaɗa sirrin mijinta annabi isma'il wanda labari ne mai tsawon gaskin gaske da baban shi annabi ibrahim bayan an haife shi ya zo ya ajiye su a makka wanda asalin garin makka sunan shi bakka bayan ya tafi bai dawo ma sai da annabi isma'il ya zama saurayi magidanci mai karfi ya aure wata rana ya zo benin da ya zo benin ya tambayi matar ina mijinki ta ce baya nan ya tafi daji mafarauci ne zai iya farauta wani hali kuke ciki wallahi ta bayyana mai ta ce ai yanzu nan ma muna cikin matsala yanzu nan ma kaga ba a karya ba abincin ranar ma in ya fita ba tabbas na daren ma tunda na rana bai samu ba ta kawo matsaloli ta yi bayani sai ya ce to zan tafi idan ya tafi ki faɗa masa wani dattijo mai kama kaza ya zo amma ki ce in ji ne ya yi ƙoƙari ya canza ƙofar ɗakin shi sai ya tafi da ya tafi sai baban sai mijin ya dawo sai ta ce masa wani dattijo mai kama kaza ya zo ya ce da ya zo ya kuka da shi ya ce na tambaye mu ya tambaye mu halin da muke cikin na yi masa bayani da kika masa bayani a aka yi ya ce ya bar wasiya daga ƙarshe ya ce idan ka zo in faɗa maka ka canza ƙofar ɗakin ka sai ce to wannan dattijan da kika gani mahaifina ne shine annabi ibrahim kuma abin da yake nufi da in canza kofar daki na ke yake nufi in canza ke mace ce wanda yake baki da wa baki da sirri abin da yake nufi in rabu da ke yanzu nan ba masallaci muke ciki ma wayannan kofofi ne idan suna kulle babu wanda ya sai san me ake a masallacin amma wata kofa tana budewa za a san abin da ake a masallacin ko ba za a sani ba saboda haka mace ita ce kofa na sirrin mijinta daga ranar da kofa take kulle wato ma'ana sirrin mijinta yana kulle ko iyayenta babu wanda ya san abin da ke faruwa tsakaninta da da mijin da ta bude kuma shikenan sai wani zai san abin da yake faruwa daga waje to daga nan duk shaidancin da za a shigar na a zo a kawo wata shirushi da rashin zaman lafiya da a yi kokari a zigata a ce su rabu duk za a iya yi karkashin abubuwan da ya kamata a kawo na ainihin wato ziga to wannan yana daga cikin abin da ya kamata su mata su ainihin wato kiyaye na goma sha biyar yana daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matar shi shine an ta harisa alai wa hafiza alal hayat ma'ahu shine ya zamanto tana kwadayi akan mijinta kuma tana kwadayin ta rayu tare da shi sannan kada ta tambaye shi saki sai idan abu ya ɓaci akwai dalili na shari'a daga cikin dalilan na shari'a duk namijin da ya ajiye mace ya kasa ciyar da ita tana shan wahala to ba laifi bane mace ta ce a rabu don malamai sun ce ko hausawa sun ce da babu da ango da amarya ba za su zauna a ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu dole a zauna a yi ɗaya kuma ba rashin tawakkali ba ne ba rashin tsoron Allah ba ne idan namiji ya auro ki yana iya ciyar da ke daga baya baya iya ciyar da ke ba laifi ba ne ki nemi hanya mai kyau ki ci a rabu dan ba zai taɓa yiwa ba ki zauna tunda ba ba ba kaya zaki ci ba dole ne a san kawai hanyar da za a yi in ma ya nemo hanyar da zai ci gaba da ciyar da ke ko kuma a san matakin da za a rabawa auren sannan ya zamanto daga cikin irin wa'annan a ce namiji yana dukan mace ya taba dukanta ya karya ta ya balla ta ya cutar da ita dole ne a san matakin da za a raba auren wata mata da ta fito bayan mijinta ya rasu tana idda mutane guda uku suka fito suna neman ta akwai abuja akwai usama akwai muawiya a nan malamai suka ce a wajen aure ya halatta in mutum ma yana da illar da in an je zaman aure ba zai ba ko tare kuke da shi kai bayani ta ce usama yana santa abu jaham yana santa mu'awiya yana santa gashi kuma duka ɗalibai ne na annabi manzon Allah ya ce mm, amma fa shi mu'awiya fa masalukun la wallahi tallahi bai da kuɗi wato talakan ne na ƙarshe shi kan shi ma shi kaɗai jiki yake ji ballantana kin je ku biyu ba ko sisi amma ba in kin ga za ki iya zama aka ki je ki zauna shi kuma abu jahan fa darrabul nisa akwai abinci yana da wadata mai arziki ne amma ba in kika mai laifi zaki sani da ya dawo yace ina abinci na in kika ce ban gama ba to da ban gama ba da dukan tare za su tafi saboda haka sai ki zaɓa. za ki ci abinci za ki yadda kike so amma fa duk da kika mai wani abu wallahi za ki casu za ki ci duka ya za a yi wannan Allah ya ce ina baki shawara ki auri Usama in da ki yadda ba tilas ba dole amma ni na baki shawara saboda haka gashi kuma ta faɗa san ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu da aka faɗa kuma kowa ga mi ga ainihin wato matsalar shi to idan akwai lalurar da ta gitta mace za ta iya neman saki ba laifi bane mace ta nemi saki daga ƙarshe shi ana nuna min lokaci ya kusan amma abin da ya kamata iyayen mu mata su kula da shi ku daina lura da yarinya ta girma kawai shekarunta ya kai a mata aure wallahi dole ne a canza a yi ma 'yan mata tarbiyya kafin a yi musu aure abu na farko shine tarbiyyan karantar da su jin tsoron Allah domin wannan tsoron Allah akwai sirrika karkashin shi wanda Allah kaɗai ya san wato abin da ke ciki Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja na'am wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa mafita a rayuwar shi wannan attaqwa din jin tsoron Allah nan to yana ƙarƙashin kula da haƙoƙin da ya shafi na Allah madaukakin sarki abu na biyu ku dawo a kalli yadda yanayin rayuwa yake a karantar da mata yadda zaman aure yake kuma shi yasa muke cewa da yadda kuke ganin zamani ya ci gaban nan wallahi idan aka ɗauko ana baku labarin matan sahabbai da tabi'ai watan aka baki labarin abin da yi sai kiga duk yadda ake ganin duniya ta ci gaba har yanzu ana cikin wani ƙauyancin da sai a tara mata guda ɗari guda dubu guda miliyan ɗaya kafin a samu mace ɗaya da za ta iya yin abin da waccan ta yi akwai un musulun un musulun ɗin nan a matsayinta na mace sanda ainihin wato abu ɗalha ya zo ya ce yana santa da aure sai ta kalle shi ta ce ka kalle ka ka gani Allah ya baka kuɗi da ka kyakkyawan mutum kai ba ma irin wanda zaka zo bane ka ce kana son mace a ce ba a san ka amma matsalan ni musulma ce kai ba musulmi bane ba zai yi ban aure ka yace da Allah wannan duk surutu kike ba ki ga kuɗi bane in ki ga kuɗi shikenan an gama ya zo ya budin hanyar da zai bi domin ta yadda ta aure shi ta ki yadda sai ta ce to ta yadda za ta aure shi amma da sharaɗi guda ɗaya idan zai yadda ya shiga musulunci ita kuma ta yadda shiga musuluncin shine sadakin aure tsakanin shi da ita da haka malamai suka ce cikin al'ummar annabi babu matar da sadakin ta ya kai tsadan na um muslim da ta yadda musuluntar wani ya zamanto shine sadakin aure tsakanin shi da ita ba ko sisi fa musulunci shi shine sadakin aure tsakanin shi da ita da aka zo aka yi auren bayan an yi auren ana zaune sun haihu wata rana yaron bai da lafiya mutum ya fita da ya fita kafin ya dawo yaron Allah ya ɗauki ran shi da ya dawo ya tambaya ina yaron yake sai ta ce ai yaron ya mafi kowane lokaci natsuwa ita tana nufin ya riga ya mutu sai ta tara mutanen gidansu kafin mijin ya dawo ta ce to kun ga ɗana ya mutu kuma mijin ya fita shawarar da nake baku kada wanda ya kuskure ya ba mijina labari dan shi ya mutu ku bari ni zan faɗa mai da kaina yaron shi ya mutu da ya dawo kafin ya dawo an kinta abinci kwano-kwano aka gyara ɗaki aka shirya abubuwa ya zauna ya ci abinci ya kat ya sha ruwa ita kuma ta ci kwalliya ta yi diresin har suke kwanciya irin ta aure tsakanin shi da ita sai da aka gama sai ta ce da Allah mai gida barin tambaye ka yanzu mutum ne ya je ya aro kayan wasu mutane sai amfani da shi sai ji daɗi da amfani da kayan da yi sai masu kayan suka zo suka ce a ba su dan Allah wannan mutumin ya kamata ya ba su ko zai hana ne sai ta wannan rashin mutunci ne mutane sun baka kaya kayi amfani da shi ka ji daɗi kuma zo su ce ka bayar ka ce ba za ka ba ai ya kamata ka bayar ne kai godiya ma sai ta ce to kai ma ka yi hakuri dan ka ba naka bane Allah ya karɓa. kai ma ka gode ma Allah shikenan to yanzu in yanzu ne matarka kana da ɗaɗan ya mutu zamanin wayan nan billahi la ilaha illa huwa da kuka za ta kira ka he da gaji ka san wallahi wani abu ya faru ba ma tambaya ka san kai wani abu ya faru kai to saboda irin yanayin yadda kun ga wannan yana karantar da rashin kyakkyawan wato tarbiyya wajen karantarwa dole aure ya samu matsala wannan yana daga cikin abubuwan da ake fuskanta yanzu ka ga mace an mata aure amma tana magana kamar an haife ta a garin kaba kaba saboda rashin iya magana Eh? wani mata shi ta mai laifi ya cika ya kusa fashewa sai ta ce da labarin tambaye ka wai dan Allah ka jawo shi ne abin da na ma shi kuma wallahi ya dauka za ta bashi hakuri ne sai ya daddage ke ma kin san na jawo shi mana sai ta ce to ka mutu mana <laughs> to irin wannan idan namiji mai saurin hannu ne wallahi sai dai yarinya ta dawo da kulu ya fafasa mata baki to irin waɗannan matsalolin akwai su to abu na biyu bayan tarbiyya ta addini sannan a koya ma yarinya kyakkyawar mu'amala da mutane tun daga mijinta nan wasiyar wata mata ce da yadda za ta yi aure ta ce mata kakki ga kin bar babban gida yanzu kin tashi daga babban gida baki san gidan da zaki tafi ba sannan wanda zaki je ki mu'amala da shi baki gama sanin shi ɗari bisa ɗari ba ni a matsayina na mahaifiyarki a babin aure a babun nasiha ba zan ɓoye miki ba idan kika je za ki zauna da mijinki abu na farko ke ki kokarin ki zama baiwa a kan shi sanda shi zai juye ya zama bawa a kanki bai sani ba ta hanyar in yana son ya ce ki yi aboki in ya ce ki bari ki bari sanda kika ga zama baiwa shi a matakin farko sanda shi kuma zai juye ya zama bawan ki bai sani ba irin wannan ne sai a ce ai mace ta masa wa ta masa asiri ta tsafe shi ta yi waye wannan ya jawo a nan kasar kuke gani idan mutum ya auro mata guda uku hausawa ya auro guda ɗaya wacce ba bahaushiya ba daga kowace ƙabila to idan ba sa'a aka yi ba wallahi wannan wacce ba bahaushiyan ba sai ta kori duka Hausawa sai a ce ai ta masa tsafi ne ai dama arniya ce ai dama ta tsafe shi ai dama kaza kaza kuma wallahi ba tsafi ba ne a'a kawai ita yadda ta sadaukar da kanta za ta yi masa biyayya su suna ganin kawai fa su ba za su iya yi ba akwai wani abu da ya faru wani alkali yace shi yana ganin wato mace ce fa bai rabiya suna zaune tare da mijin ɗakin da ake zaune ita take biya yaran ita take biya musu kuɗin makaranta ita take ciyar da yaran amma kullun da daddare siyata ta yi alola ta ɗauki ƙur'ani ya ce ta rantsa ita ba ta yin zina mijin ya zo ya takura mata sai ta je ta kai ƙarar shi kotu da ta kai ƙarar kotu sai aka kira mijin aka kira ta bayan duk ta yi bayanin abubuwan da mijin yake mata aka ce kai haka ne yace haka ne sai alƙalin ya dawo kan ya ce to ke ne me kike so a mai sai ta ce ita abin da take so a mai faɗa ya ji tsoron Allah ya janye wa'annan abubuwan alƙalin ya girgiza kai ya ce tab ai ko yana ganin in akwai sauran yan aljanna a duniya gaskiya kina daga cikin su matar bahaushe kai zarge ta ma ai wallahi auren ya gama ya gama ma mutuwa ga baki ɗaya to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi ta bangaren aure a koya ma yarinya kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali sannan da kyakkyawar ainihin wato magana wani malami yana ba da labari ya ce a ƙasashen da suka ci gaba yanzu ta bangaren kula da harkokin addini wani lokaci yarinya idan za a yi mata aure kafin wata shida ko shekara ɗaya akwai gidan da za a kai ta a wannan gidan akwai bangaren da abinci suka iya yi da koya mata abinci abinci sai ta koyo kala ɗari kun san fa abinci yana da tasiri iya abinci yana da tasiri a wajen mace dan wani namijin yadda ka san maye yake wajen abinci abinci kawai yanda ka san maye yake a wajen abinci akwai bangaren da abinci za su koya mata kuma iya abinci a wajen mace wani lokaci hatta abokan miji sai koga suna girmama mace saboda iya mi iya abincinta ta akwai wanda za su koya mata bangaren abinci akwai bangaren da za su koya mata tafiya ne akwai bangaren da za su koya mata sa kaya ne akwai bangaren da za su koya mata haɗan kwali ga yadda ake ɗaurawa wata muryan ma kala ɗaya sai a koya mata kala goma idan tana magana a gidan sai ka ɗauka wata ya tsana ya tsana ce ka je muryan ta yi siririya ta yi raka ta yi gatanan gatanan gatanan dai saboda iya magana amma wata in ta yi sallama bilali za ka ɗauka Muhammadu awal ne ko mace ce wallahi kaga wannan akwai matsala gaskiya to dole ne ya zamanto an koya wa mata sun iya magana da kyakkyawan ɗabi'a Ta yi ya zamanto mace ta iya abinci ta iya kwalliya ta iya sa kaya ta iya tafiya ruwan ma idan aka ɗibo kafin a kawo ma saboda irin yanayin tafiyar da za a yi ita mace ana so ta zama kamar hawainiya hawainiya ne saboda yanga to bilalazi